بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar wacce take ita ce safiya ta 24 ga watan jimadal ula a wannan shekara ta 1431 safiyar take ita ce ta takwas ga watan mayu shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi muwaɗa na imam malik ibn anas wanda muke gabatarwa a wannan unguwa mai albarka ko kungu cikin garin mina da izinin allah ta'ala za mu tashi babu ma ya binu mina tamlik a cikin kitabu talak wanda yake kuma wannan shine kusan darasinmu na hudu ma a ciki darasin da ya gabata mun yi magana akan waɗansu alfas da ake magana a kansu su ba za ka iya cewa lafazin saki ne kai tsaye ba inda lafazin saki kai tsaye shine mutum ya ce ya sake ta ya saki wance kun gano wannan da ke ko wannan shine lafazin saki kai tsaye to amma ya zo ya jirwaye mai kama da wanka ya faɗi waɗansu lafazin kefa ba baki da miji ki je ki idda kaga waɗannan alfasu ne wanda yake suna buƙatar bayani dai kamar yadda muka yi su adresin da ya gabata to yau babi na uku babu ma ya binu mina tamlik babin da zai mana bayanin abin da ke sawa mace ta yi nesa da mijinta ta zama ta mai kenan ta sauku minat tamlik saboda ya mallaka mata saki din saki asali shine mutum ya wanzar da saki da kanshi ma'ana miji kenan kun gano wannan shi Allah ta'ala ya ɗora ma nauyin saki sakin a hannun shi yake ya halatta ya wakilta wani ya ce je ka sake ta ya ce je saka mai mata kun gane maganar zai tafi tafiya ta kama shi iyalai suna rikici allah ya kiyaye sai ce da yayin shi zai tafi idan suka kama rikici in ya ga in ya ga sun abin nan kawai ya danka mai saki uku uku hannun shi na watan uku na wannan uku nawa kenan shida kenan kun gane maganar ya danka mai saki shida a hannunsa ya tafi ya wakilta shi <laughs> alawar kenan eh ko kuma ya ce to ya ba shi saki daidai ya danka mai saki daidai kun gane maganar ko to da yawa dai malamai sun ce akwai wakilci a saki ya halatta ka wakilta wani ya saka maka mata kun gane wannan da ke ko bangare na nauke na biyu ko dai mutum i da kanshi ko ya wakilta a yi mishi ko kuma ya fawwala sakin ga matar sakin gaba ɗaya uku ya ɗauke shi daga hannunsa ya mai da shi hannun matar shi yanzu in ta ga dama ta saki kanta ko ta sake shi an gane maganar to wannan shine abin da malam ya kulla babi a kan shi babin da zai mana waɗannan bayanan al'amurra ɗin harkar saki ba harka ce mai wasa ba harka ce kuma da kusan kullum zaka ji alfas iri daban-daban suna ana wani wasu alfas din sai an ma tambaya zaka ji ah da yaya ma mutum irin wannan dan aiki shi kan ya riga yayi kuma yanzu yake ma dawo da matar shi in ba ka tsaya ka bi ba da wuya iya fito maka da wasu abubuwan a fili haka to waɗannan al'amurra su ne ko dai mutum ya saki matar shi da hannunsa ko ya wakilta a sakan mashi ita kun gano wannan da kyau ko amma rubutun saki ba baya cikin wakilci saboda yanzu shine ya yi sakin bai iya rubutu ba ne cewa na rubuta min me zai rubuta maka rubuta mishi ya saki mata ya saki uku wasu saboda ƙida humanci sai shi mai rubutun ya ce shi ba zai iya rubuta saki uku ba saki biyu zai rubuta ai ba shawarar shi ake nema ba kun gane maganar ba shawara inda ya zo neman shawara ne yaya sake mata ya sake uku ko sake daya sai ce yana ba shi shawara ya sake ta sake daya ko ma yana ba shi shawara ya daga al'amarin tukunna zuwa nan gaba ya dai yi hakuri haka ne ko baka bane to a manyan ya riga ya sakin so yake a rubuta mai takarda shi bai iya rubuta da arabiya ba bai iya rubuta da hausan boko ba la ilaha illallah kun gane wannan da ke ko to yanzu shine yanzu wannan babu babu ruwan mai rubutu akan wannan cewa ke ka rubuta kaza kun gane wannan da ke kuto wannan baya cikin wakilcin da muke magana a kan shi a wajen saki ne na kawo na rubutu ne don kada mutum ya ce in ana karatu kan wakilci ya ce ya ɗauki hukuncin wakilci ya ba rubutu shi rubutu ba wakilci ba ne domin mai mata ya riga ya sake ta taimaka mai za ka rubuta mai takarda kawai an gane maganar wannan ba wakilci ba ne saboda mai na ce muku ba wakilci ba sai saboda ga ne muku bayanansa asalin sakin mijin ne ke kawai yana so in ma baka rubuta mai ba zai je wani wani ya rubuta mai amma wasu saki wakilci in ka ce ba za ka karɓi wakilci ba zai tafi kan titi ya tsaya ya ce yana neman wani zai mai zai tafi abuja yana so ya bar shi a gidan shi wakilcin sakin matan shi ba ba zai haka ba kun gane maganar ko Allah ya sauke to yanzu bangaren da za mu fi mai da hankali akan shine bangaren fawwalawa ya fawwalawa matar shi ta yadda ta ga dama saki uku ga sunan a hannunta shin da ya ce ya ba ta saki uku ta ɗauki wanda take so saki ya tabbata ko kuwa sai ta zaɓa ko ma in ta ce ba ta so shi kenan abubuwa no kenan abubuwa uku ko dai a ce saki ya saku wanda yake babu wani wanda ya faɗi wannan ma'ana jumhur ɗin malamai ba su tafi akan haka ba idan ya ce ya danka wa mata saki wannan cewa ya danka mata ɗin ba wai nuna saki ba ne kun gane wannan da ke ko ba a lissafa ya cikin saki domin allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa in kuntunna turidan alhayata duniya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu والدار الآخرة فإن الله آد na من كن أجرا عظيما kun fahimci wannan ko ya ba matan shi zaɓi ko dai su zaɓe shi ko kuma su zaɓi kansu subhanallah suka ce a sun zaɓi Allah da manzo wai haka wannan kuma ba a lissafa cikin zai ba zai ce malam ya buɗe ya mai babi babu ma ta fil khiyar za mu zo mu yi shi can gaba yanzu magana a tamlik ɗaya kenan na biyu wannan wa'adi wannan abin yake da shi idan ka ce ka mallaka wa matarka saki shikenan har sai ka zo ka yi rejectin nashi ka zo ka janye ka ce a'a mallaka wannan da ne maki dafa yanzu na janye kun gane maganar yawwa sannan gana cewa ka mallaka mata sai ta ce ta saki kanta saki uku ka ce a kai faɗe kake nufi yayi قال رحمه azzawajal babu وجل باب ما يبين من التمليك babun da zai mana bayanin abin da ke nisan da mata daga mijinta ta sanadiyar ya mallaka mata saki kun gane azzawajal ƙwalar himahullawa a zojen na haddasa an malikin an na rajulan ja'ila abdullahi bin umara radiyallahu anufa ƙwal ya aba abdullrahman inni ja'altu mar'a inni ja'altu amra mar'ati fi yadiha فطلقت نفسها ماذا ترى فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر رضي الله عنه أنا أفعل أنت فعلت حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي shine wanda yake malami na Ubaidullah ibn Yahya sai shi Ubaidullah din yake cewa haddathani Yahya malami na Yahya ibn Yahya allaisi ya karantar da ni wannan an Malik ruwaya da iyo daga Malik annahu lalle shi Malik din balagahu bayani ya zo mishi cewar anna rajulan ja'a ila Abdullah ibn Umara lalle wani mutum ya zo wurin abdullahi dan umar allah ya da su faƙal sai wannan mutumin da ya zo wurin abdullahi dan umar ya ce ya aba abdurrahman shine alkunya na abdullahi dan umar sunan shi abdullahi sunan baban shi umara alkunyan shi abu abdurrahman haka imamu nawawi ya kawo an abi abdurrahman abdullahi ibn umara radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islam ala khams ita ce kuma alkunyar alkunyarwa cikin sahabbai abdullahi dan masu hada hadisi na hudu kun ganin da mun ci hadisi na hudu ko ya san arba wani hadisi ne haka ne ko ba ka wani yawwa dan shi ne littafi wanda yake da kace a man to sai hankali wani bawan Allah ya ce inni ja'altu amra mar'ati fi yadiha yake ma Abdullahi dan Umar tambaye ce ya ya Abu Abdurrahman na sanya al'amarin mai daki na a hannunta na ce ta wadda ta ga dama sakin nan gaba ɗaya uku na don ƙasa hannunta fatallaqat nafsaha sai ta saki kanta ma za tara tambayar ya abdullahi bin umar yanzu me ka gani ta jifa lokacin da ya je danka mata bai ce da shi me ya gani ba eh imana <laughs> eh inda ta ce a'a bata karɓa ba da ba zai ce me ta gani ba sai dai zai ce ya abdullahi da umar me ka gani faƙala abdullahi ibn umara sai abdullahi da umar ya ce orahu kama qalat ainihin ina ganin shi kamar yadda ta faɗa ne ai yadda ta faɗa din na haka ne faƙalar rajul sai mutum ya ce la tafa'al ya abdullahi da umar karkai haka mana a iha abu abdurrahman karkai haka mana faƙala ibn umara sai abdullahi da umar radiyallahu anhu ma ya ce ana af'al yanzu ni na yi ai ba ni na yi ba ko kuma ni zan yi ai ba ni zan yi ba an ta fa'alta kai kai abinka ka ganin sai ya kira alƙawul da ma'anar me alfi'il bai ce an ta ƙulta ba shi ko mutum bai ce la ta ƙul ba kar ka faɗa kun gane magana ko sai ya ce ai ba ni na faɗa ba ai kai ka faɗa ba ni ne ba kai kai ka zo ka ce kada in yi kai ka ce ka ba matarka idan wata ce ta saki kanta shikenan duk mutumin da ya danka al'amarin saki a hannun matar shi ta ce ta saki kanta shikenan ta saku ko ba ka yake ba kun yi shiru eh a sai abin da ta faɗa yi in ta ce ta saki kanta saki uku eh eh inda ya irin wannan ne ta ce tasa ku saki ɗaya ne kuma yi wannan ko ko mutum ne ya ce ya saki matar shi ishuru saki ɗaya ne shine al'asulu duk sauran zannu ne ya sake ta saki biyu ya sake ta saki uku duk wannan zannu ne amma inda ya ce ya rabu da matar shi ya saki matar shi wannan saki guda ne ko ita ce ta ce ta saki kanta wannan duk saki guda ne ba a zuwa zuwa saki biyu ko uku sai da wasu dalilai an gane maganar yanzu zai sakon da yake dauke da shi wannan asar don mutumin da ya danka saki a hannun matar shi ta ce ta sake kanta akalla ta ce ta sake kanta sake guda to wannan saki ya tabbata وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها وحدثني أم مالك yake cewa imam malik ibn anas imamu darul hijira imamul a'imma ya karantar da ni wannan an nafi'in daga malamin shi nafi'u maula bin umar anna abdullahi bin umara radiyallahu an lalle abdullahi dan umara allah yadda da shi kana ya kulu ya kasance fatawashi ita ce idza mallakar rajulu imra'atahu amraha idan mutum ya mallaka ma matar shi dukkanin al'amuranta ya ce sakin nan uku ya danka mata a hannu ba wai ya sake ta saki uku ba. a'a ya danka mata saki ukun a hannu yanzu ita ta rubuta mai takarda kenan Allah ke yi kun gane maganar ɗauki ka'ida falqada'u ma qadat bihi hukunci shine abin da ta hukuntar an ta saki kanta saki bifa <laughs> eh <laughs> yanzu ta saki kanta saki biyu sakin ya saku ya saku eh falqada'u ma qadat wanda shine fatawar alubi na bitalib hmm. da falqada'u ma ai da asalin falqada'u ma qada hukunci shine abin da shi yayi shi kuma sai ya dauka ya mika mata ko to falqada'u ma qadat hukunci shine abin da ta yi in ta saki ɗaya shi kenan in ta biyu in ta uku illa an yi kira alaiha sai dai idan tana yin uku ce bai yadda ba ko tana yin biyu ce bai yadda ba shi ba haka nufi ba kun gane maganar waya kul sai ya ce lam urid illa wahida ai shi da ya ce ya danka mata sakin nan ɗaya ya ce ya danka mata fa ɗaya ya ba ta dama ta yadda ta ga dama da shi sauran biyun suna aljihunsa yawwa ai da ya ce mata ya mallaka mata al'amuranta din nan ai yana nufin saki ɗaya saki saki ɗaya ya ta ba wai saki ɗaya sake ta ba saki ɗaya ya mallaka mata cikin nawa cikin uku saboda ka sauran biyu suna aljihunsa abdullahi dan umar ya ce waya kul sai dai idan mutumin ya yi inkari ya ce bai yadda ba waya kul ya zo yana cewa lam urid illa wahidatan shi ba ba abin da ya nufi saki ɗaya ya danka mata to anan fa ya halifu ala zalik sai ya rantsi eh Allah sai ya rantsi ai wannan shine mafi sauki Ali bin Abi Talib ya ce ta saki saki uku ba za a saurari magana shi ba eh a dole sai ya hau dandamali sai ya yi alwala an ɗauko mai ƙur'ani ya dafa an mai la ka fahimci wannan ko zai dafa ƙur'ani kenan zai rantsi akan cewar ba haka ya nufa ta ɗaya nufi fa yahlifu ala zalik sai ya rantsi akan haka akan cewar ɗaya yake nufi wai ya kunu amlaka biha to anan sai ya kasance ya fi kowa mallakarta ma kana fi iddati ha muddin tana cikin idda kun gano wannan muddin tana cikin idda shikenan tunda yanzu saki ɗaya ne Allah ta'ala ya sauke to kun ga dai yanzu anan in muka kallaci wannan babi din zai nuna mana ya halatta mutum ya ce ya mallaka ma mata shi sake ku ya halatta ba wai sunna bane da akwai wanda ke cewa saki ma sunna ne saboda annabi sallam ya Allah me yasa bai dabbaka ba wai saki ma sunna ne inna lillahi inna ilaihi raji'un <laughs> ana ana ana wannan yana nuna ya halatta mutum ya ce ya mallaka ma iyalan shi ɗaya kenan magana ta biyu shin yana da dama iya rejecting ɗin maganar ya ce kai ya fasa ya janye tun kafin ta ce wani abu kun gane maganar ko wasu suka ce eh yana dama suka ce ba shi dama a ya riga ya mallaka mata in ka ba mutum riga kuma kana da maka dawo ka ce ka karba bayan ya ji hannun shi ko ka ba shi dubu ɗaya da safe da yamma ka ce don Allah ya dama da dubu ɗaya na <laughs> eh da ga suka ce babu babu dawowa ai shikenan sun sun shiga hannunta kun gane maganar dai kenan na uku shin idan ya ce ya mallaka mata ɗin eh a wurin ne ko kuwa in ya ce ya mallaka mata sake wasu ga ce eh idan ana wurin bai tafi ko ina ba yana wurin tana da damar ta saki kanta amma idan ya tafi sun saba sun bar wurin mana ya zama khiyarul majalis ne kenan idan suna tare ya ce ya mata haka ta ce ta zaɓi kanta shi kenan kun gane maganar amma idan ta ce za ta yi tunani ya tafi yana tafiya ya tafi santara makil ya tafi ofis shi kenan wannan zaɓi ya ruguji. wasu kuma suka ce bai rugu jama'a dole tana buƙatar ta yi tunani ce nazari a gani mutum ya zai shigar da kanshi cikin irin waɗannan rududun sosai da sosai mun gane wannan da kyau ko saboda haka ne idan mutum ya mallaka wa mata ya saki dai sakin sun mallaku idan ta saki mata ya saki idan ya sake ta saki kanta saki uku ali biyu talibai ce ta saku saki uku abdullahi dan umar da imam Ali da sauransu dai suka ce a za a rantsar da shi wannan ma magana ce yau jiha ma'ana maganganun nan biyu su ne maganganun da suke da karfi kun gane wannan da kyau ko cewar da iya mallaka mata saki wannan kaɗai baya zama saki sai dai idan daman a zuciye shi yana nufin ya sake ta ne saki guda kun gane maganar to anan sai ta zama sakaka amma dai cewar kawai da i ya mallaka mata saki a hannunta yanzu to wannan baya zama saki a daidai lokacin tana sakin kanta kuma shi kenan saki ya tabbata mun fahimci wannan da kyau idan ta saki mata idan ta saki kanta saki biyu ko uku abin nan littafin da ke hannunmu fatawan mali ya ce akwai damar ya janye Daidai ya tabbata kun gane wannan ko akwai damar ya janye izo irin tsuwa ya ce ba haka yake nufi ba

kun gano wannan ko idan ta ce ba ta karɓa ba ka ce ka mallaka ta ce ba ta karɓa ba ba ta so bai shiga hannunta ba kuma yanci wannan maganar da bai shiga hannunta ba sai ka fita kana fita sai wata kawata ta zo ta yi ta gama ta ce ke gina da dama ita ziga ta sai ta buga maka waya ta ce ta fa saki ta fa saki kanta saki biyu ya kenan

yanzu ya ba sake hannun shi sai dai ce ya jinye wancan din eh sai ce ya jinye ɗaya kenan to idan bai faɗa ba daddare kuma ta je yana shafa ta fa shi kenan ya nuna ya ke kenan babu ma ya jibu fi ta talikatun wahidatun mina tamlik <clears throat> eh wani mutumin? Ah. tunda sun ɓoye a ɓoye shi wani mutum ya zo ya ce kaza wani lokacin sana sane ake ɓoyewa ba sai an bayyana waye ba na sha maimaita an dai kan an na rajulan wani lokacin ana sane ba ba a san shi ba ne sai a ɓoye tunda ba wani abin burgewa ba ne eh ba wani abin burgewa ba ne saboda ko tambaya za ka yi sai ka ce malami hukuncin kaza misali ko wani mutum ne yi kaza karka ce a ungoku an yi kaza karka ce wani abokinka ya yi kaza an gane maganar mai hukuncin kaza حدثني يحيى مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عقيق عتيق محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان إذا نوسنا زبد هواي فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك قال القدر الله يقدر كاسن فقال زيد ارتجئها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها حدثني يحيى عن مالك يجي تشوى يحيى ابن يحيى الليثي يا كان تدني وان دغ مالك ان جو عبيد الله كينا an sa'id bin suleiman daga sa'id dan suleiman ɗaya daga cikin su'ada malamin malik kenan akwai sa'id bin suleiman eh babu ma bufi ta tsalikatun wahidatun min tamlik babu da zai bayani hukuncin tabbatuwar saki guda a lokacin da mutum ya mallaka wa mata saki saki guda ne ya tabbata shine magana da na faɗa muku dasu idan ya ce ya mallaka mata saki sai ta ce ta saki kanta saki nuni sawa'un ta faɗi adadi ko bata faɗi adadi ba ta ce ɗaya ko bata ce ɗaya ba in ta ce biyu ne to kaga yanzu ya tashi kuma sai ya ce in ya ce wallahi bai yadda ba shikenan aka ce ta saki kanta saki biyu ba sai ce wallahi sha'anin ta na ba ta komai da komai shikenan eh biyun ya tafi kenan ashe yana ganin namiji ne bi zai ba zai iya abin nan ba walibu salam ya ce ya a ai ba shi muke yi ba kusan ya kafa da suwa yawa in ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta ma'ana yana karfafa na farko ne kun gane wannan da ke ko ko da bayan haka ne ma aka ja ka saka ka yi haƙuri fa ce na gaya muku na sake ta ma'ana yana yana musu karfafa musu wancan sakin guda ne ya fa kara mata to yanzu ya zama biyu kenan to inda ba so kake ka aura ba kai shiru amma so kake ka aura ka ce ka yi hakuri an baka hakuri ka yi ɗaya yanzu ka sake yin biyu sai ce ya kara mata na uku to haka yanzu ka fitar da shi kenan <laughs> eh, yanzu ka fitar da shi kenan amma inda ba so kake ka fito takara ba tunda ya ce ya sake ta to shi kenan kuma karki shiga wani wuri mana kun gane maganar ko aka ba shi baki ya ce ya fasa ke ta aka sake ya ce ya kara mata to yanzu ku haƙura ku kyale shi aiwa dan ba haka ba zai kara na uku in ya kara na uku kuma to haka yanzu yi kayi screening shi kenan dama kana gani shi zai kawo matsala <laughs> a gani in ku sai in ku ya ce to ya fi kara mata ma na uku shikenan yanzu hata ta kiyaye zauta na ghairahu kenan an sa'id bin suleiman muna da sa'id bin suleiman muna da sa'id bin musayyib duk suna cikin malamu maliku sa'id bin suleiman bin zaid bin sabit kun san zaid bin sabit wanda manzala ya ce shi ya fi kusa ne ilimin rabon gado ɗaya kenan na biyu kuma wanda yake ne mai shine ne ba shi ya rubuta ba za ka ce shi ya jagoranci yawwa kwamitin da suka rubuta kun gano wannan to yana da sunan dan sunan dan Suleiman Suleiman din yana da sunan dan Sa'id kun gano maganar ana kharijata bin Zaid bin sabit daga kharija dan Zaid dan sabit ma'ana Zaid bin sabit yana da ayyano kenan wani hadisi biyu yana da da kharija yana da kuma suleiman annahu akhbarahu lalle shi kharija din ya karantar da wa suleiman dan uwan shi kenan annahu kana jalisan lalle shi ya kasance a zaune inda zaid bin sabit wurin baban shi zaid bin sabit yana zaune fa'atahu muhammad bin abi atik sai muhammad ibn abi atik ya zo wurin zaid bin sabit wa ainahu tadma'an idanuwan shi suna zubar da hawaye yana kuka shiwa shi muhammad bin abi a ya zo wurin zaid bin thabit a share mashi hawayensa ya sa bakin riga shi mana ya share eh abin ya yi sama ko faƙala lahu zaid sai zaid ya ce ma anuk me ya faru me ya faru me halinka me ke tafi da kai me allah bari faƙal sai muhammad bin abi atiki ya ce mallaktu mara'ati amraha na mallaka ma mai ɗaki na al'amarinta duka na ce saki yana hannunta ta yi wadda ta ga dama fa fara katini sai ta rabu da ni laitin sai ta rabu da shi sai ta sake shi kenan sai yake ce da hawaye ashe ashe sakin da daɗi shi mai jiki na ku laikiyayi faƙala lahu zaid sai zaid zai share ma hawaye kenan sai ya ce da shi ma hamalaka ala zalik me ya faru me yasa kai haka sai ce alƙadar haka Allah ya ƙaddara kasan haka mutum zai faɗa ce wallahi haka Allah ya ƙaddara kai ya ce alƙadar والسادس الإيمان بالأقدار فأيقن بها wala tumari yace haka Allah ya kaddara faƙala zaid sai zaid ya ce irtaji'ha in shi ita ka dawo da ita in ka ga dama in kana so da in kana son mata ka dawo da ita fa inna ma hiya wahida ai saki guda ne wa anta amlaku biha kai ga kowa mallakata ka dawo da ita kawai so kaga yanzu idan mutum ya ce ya mallaka wa matashi saki sai ta ce ta sake shi ta shiru ba ta faɗi ko nawa ba ne sake nawa ne sake ɗaya ne yanzu saurano kenan biyu aga sai maza ya dawo da su ɗaya kenan biyu nan sai maza ya karɓe mai da su aljihunsa aljihun riga ko aljihun wando aljihun wanda zai mai da su can ƙasa kenan <clears throat> وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال فيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق نجنا فقال فيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه 嗯。Hmm? وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم دقى عبد الرحمن بن قاسم مالم مالك هنا عن أبيه دقى بابا عبد الرحمن شينوا القاسم بن محمد محمد أنوا لا أبو بكر الصديق يتي أن رجلا من ثقيف lalle wani mutum daga cikin kabilar saqif mallaka mar'atahu amraha ya mallaka ma mai ɗakin shi dukkanin al'amuranta ya ce kome na hannunta wuka da nama faƙalat tana buɗe baki sai ta ce an talaq kai ne ma sakin ba wai ta sake shi ba kasan masdar shi ya fi masdar ba ya fi ƙarfi ba ta ce an ta talikun ba ƙwalikun ismul fa'il ne sai ta ce an ta kai ne ma sakin ko man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay fa huwa mardudun innahu laqawlun faslun ay innahu laqawlun fasilun bain al-haqqi wal batil shi qur'ani ba fasil ne shi ke rarrabewa tsakanin karya da gaskiya sai Allah ta'ala ya ce shi ne ma rarrabewar innahu la qaulun faslun kun gano sai kawo masdar sai ta ce anta talaq fasakata su yi shiru sun maƙalat sannan sai ta ce an ta talaq na nau kenan na biyu anan ya yi shiru faƙal sai ce fi kilhajar zan fasa maki baki ito ya za ka fasara shi alhajaru shine dutse fiki fi baki bifiki domin bawan harfa jarra ne kun gane wannan ko fi Shi ne baki domin yana cikin asma'u sita ko ko asma'ul khamsa kuke cewa hmm? asma'ul khamsa malaman nawa sun yi sabani akan wannan da yawa da yawa sun kara ɗaya din ya zama sita to shi kuma majarurin ne da me majururin idan ya zama mudaf ilai ya cika sharuɗa ana mai jarra da da ya'un ka fahimta ko shi sa na salma ya ce fi fi yi mar'atik fi fi imra'atik lauma da kasa a bakin mai ɗakin kamar sadaka ne in kana da mata kenan sai ya ce bifikil hajar zan fasa miki baki ko za ka fasara ne dutse a bakinki eh a gaga ba baya ciya dutse a bakinki sai ne ce zai fasa mata baki sun maƙalat sannan sai ta ce fa an ta talak na nauke na na uku sai ce bi fi hajar zan fafasa maki baki amma kun ga bai faɗa na farko ba sama ila marwan bin hakam sai suka yi husuma aka kai kara wurin marwan bin hakam shine gwamnan madina a zamanin ma'awaitu bin abi sufiyan ita ta ce ta sake sake na uku shi kuma ya ce nawa ɗaya abinnan fasta lafahu ma mallaka ha illa wahidatan sai abinnan nan hakam ya nemi ya rantsi da cewar bai mallaka mata ko nawa ba sai daya bai mallaka mata sakin nan duka uku ba ɗaya kawai ya mallaka mata ya ce ta wadda ta ga dama da shi ya rantse akan haka warar da ha ya maimai da mata shi kenan mana yanzu idan mutum ya mallaka mai ɗakin shi saki sai ta ce ta saki kanta saki uku ko saki biyu ya ce wallahi bai yadda ba saki ɗaya yake nufi kaga yanzu akwai buƙatar sai dogon rantsuwa kenan qala malikur rahimahullahu azza wa jal qala abdurrahman sai abdurrahman ya ce wa kenan malamin shi فكان القاسم يعجبه هذا القضاء sai Alkasim bin muhammad malamin abdulrahman kenan sai ce kai wannan hukunci da marabba na hakam yayi wallahi ya burge shi yayi daidai wa yarahu ahsanu ma a fi zalik shi alqasim bin muhammad yake ganin wannan shine hukunci a wannan babin da ya fi birge shi ya fi mai daidai cewar me wani hukuncin idan ta sake mijin saki uku ko saki biyu sakin ya tabbata ko kuma idan mijin ya yi musu za a rantsar da shi ya ce za a rantsar da shi din nan ya fi sama da a ce an zartar da saki uku din قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي in ji malik ibana wannan shine mafi kyau mafi tsaftar abin da naji kuma shine hukuncin da ya fi min a cikin hukunci guda na sauran hukuncin da suka rage cewar ai tana sakin saki uku ba za a saurari magana shi ba na faɗa muku wannan shine maganar Ali bin Abi Talib da ta ce fal qada ma qadat bihi da ta ce ta saki kanta saki uku shikenan ba shi ya ranka mata ba ya ranka mata amma wasu na ganin cewar in ya zo yi musu don Allah don annabi don Allah kaza shi fa yi nufi waye waye to zai rantse ba za a ɗauki matar shi gaba ɗaya ba shi ba sai ya rantse ya ce zai rantse zai rantse da qur'ani zai kaza zai kaza a firgita shi ya dawo bayan la'asar ya yi alwala a duk da alƙalai suke cewa ya yi alwala ya sa sabon kaya duk firgitawa wani ba wai waɗannan yana da wata miza ce ɗoriya akan wannan ba cewar har zuciyar shi ɗaya nufi ba wai ɗayan daga baya ne ya tsoro ba don ya ga ta nisa daga bakin sai ya zo ya tsirar da ɗayan daga baya ce wala daga baya ne amma ya zo ta cewa ɗaya ne babu ma la ya binu mina tamlik babin da zai mana bayana abin ma da ba zai nisantar da matar shi ba abin da ba zai nisantar da mai ɗakin ka ba idan ka ce ka mallaka mata hakan bai nisantar da ita ba bai sa ta saku ba حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكر ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها falam yakun zalika talaqa وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي ان جو عبيد الله بن يحيى الليثي يجي يا كرنت دني wannan daga malamin shi Malik ibn Anas an Abdurrahman bin Qasim daga Abdurrahman dan Qasim an abihi daga baban shi wa kenan Al-Qasim bin Muhammad an Aisha ta ummil mu'minin daga nana aisha uwar mummulai annaha lalle ita khatabat ala abdurrahman bin abi bakar quraibata binta abi umayya ko binti eh? a kowane nashi ya zama mansubin ne hmm, marjurur kenan eh binta ɗin ko don kusan shi ƙoraba ɗin mamnu min sarfi ne saboda haka ba za a iya gane li'irabi a kan shi ba domin jarrarsa muƙaddara ce alal fatahi amma binta shi abin nan ne ba mamnu'in ne min sarfi ba irab ɗin yakan fita annaha ita na na aisha radiyallahu anha khatabat ala abdurrahman bin abubakar ta nemi auren a aura mata ta je ta nema wa abdurrahman bin abubakar aure ita wa ita aisha ta je ta roƙa ta nema wa abdurrahman bin abubakar dan uwanta kenan kun gani wannan da ke ko dan uwanta kenan ta je ta nema mashi aure auren wa ta binta abi umayya auren ba diyar abu umayya idai ta nema mashi auren ayin za ka tura neman aure mutanen kirki za ka tura ne eh ko kowa za ka tura eh da ya tashi ya tura na na aisha radiyallahu anha da tijuwa kenan fazawwajuhu sai suka aure mashi da suka aure mashi sun ma'in noma atabu ala abdurrahman daga nan kuma sai kuma ba su ji daɗin zaman ba atabu suka dinga aibanta abdurrahman din su suwa iyayen ya kenan ko dangin ya basu su daɗin auren ba wa ƙalu suka dinga cewa ma ma zawajina illa aisha ta mukan ba wanda muka bai aure sai aisha radiyallahu anha domin ita ta zo ta nemi auren kaza kaza kaza kaza haka ne ko baka bane fa arsalat aishatu ila abdurrahman sai na Aisha ta aika a kira mata Abdurrahman dan uwanta kenan fa zakarat zalika lahu sai ta kwashe bayani ta gaya mashi faja'ala amra ta biye diha sai abdulrahman ya ce to tunda haka ne ya danka ma qurayba al'amuranta a hannunta eh to wannan dankawar da yi saki ne ko ba saki bane faktarat zawjaha sai qurayba ta zabi mijinta a ah? eh wani lokacin zargin dangin miji ne suke yi abin nan dangin uwan ne suke yi amma ita yar inda za a bata ta bayani ba ita ke zaune da mijinta ba sai ta zaɓi mijinta falam kun zalika talaqan babu wanda ya ce wannan danka mata sakin da yi a hannunta saki ne kun gane maganar sauraka ka idan mutum ya ce ya danka ma matashi saki ta yi wadda ta ga dama in ta ga dama ta saka in ta ga dama ta ce a'a ba ta so ta zaɓi mijinta shi kenan babu wani wanda zai lissafa wannan saki shi sa ya ce babu ma la ya binu mina tamlik ya mallaka mata amma mallaka mata ɗin da yi bai sa ta fita hannun shi ba eh وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجت حبسة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا بي ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت na kula mun din yayi mai kasara ne ko fataha makunta kunta la'arudda amran qadaitihi ko qadaitihi qadaitihi ko qadaitihi akwai ya'un ko babu ya'un wanda na shi babu ya'un ya magana na ku babu ya'un ko kun gane maganar nusakh da muke amfani da su suna da yawa kenan فقرت فقرت عائشة فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم دقى عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه دقى بابنسا القاسم بن محمد كننكو أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم lalle aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama zawajar hafsata ta aurar da hafsa ɗiyarwa binta abdurrahman ɗiyar abdurrahman ɗan uwanta na ɗazu kenan yashi na na aisha radiyallahu anha ta aurar da ita gawa almunzir bin zubair almunzir ɗan zubair ita ce waliya kenan eh ko dai ita ta tsaya kan auren ita ta tsaya kan auren sosai da sosai ai yar dan uwanta ne kun gano wanda ke ku shine mata suke da cewa wance ita za ta aurar da wance ma'ana ita ce mawankiya ko kuke cewa ba abin na aisha radiyallahu anha ta aurar da hafsa ɗiyar abdurrahman ga almunzir bin zubair wa abdurrahman ghaibun bisham shi abdurrahman wa kenan mahaifiyar amarya abin nan mahaifin amarya mahaifin wacce aka aurar baya nan yana ƙasar sham ƙasar siriya kenan da hausa abin nan suriya kuma da larabci babban birnin kasar shine mai ina damascus ko da turanci a dimashq da larabci garin su ibn kathir garin su abdullahi ibn amir wa amma dimashq sham daru ibn amirin fatirka bi abdullahi tabat muhallala ta yi daɗin zama akwai makaranta ƙur'ani a garin sosai da sosai abin nan imamun nawawi garin ya zo ya kammala karatunsa a da ya zo abin nan kayan shi kenan yana zuwa sham don garinsu nawa yana wajen sham din ne ba da nisa sosai da sosai ba kun gano wannan da kyau akwai wani bawan Allah dan Suriya mahadi da shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina karanta arba'un hadith din da ya duba ya ce ya san garin ya san ma garin nawa din ya koro min bayanin garin laiki shi mutumin Suriya ne mutumin Dimashq ne wa alaikum salam na <laughs> ah, ta dai saku yanzu in yana nufin saki ɗaya ne bayan an shiga ta gama ke sai kuma ta shigar da ƙara ya mare ta a fuska ina zuwa za ta shigar da ƙara wurin alƙali ya mare ta a fuska da wannan lafuza ɗin ya mare ta a fuska ban ji wannan ko an ta shigar da kara kaga ga saki ga kuma biya da zai yi na ya mare ta a fuska domin ba a mara mace a fuska ina muke ma kadima abdurrahman lokacin da abdurrahman ya dawo daga ina kenan daga sham qal sai ce wa misali yusu na wahaza bihi yanzu iri na za a yi wa haka ba za a tsaye a saurare ni ba ba za a tsaye a ga dawata ba an auren mai da yake nago wa misali yuftatu alai iri na za a yi ma wannan danyen aiki ah, na na aisha sai ta shiru fakallamat aishatu almunzir bin zubair sai na na aisha ta yi wa almunzir bin zubair wannan bayani wa kenan ango miji kenan an ka ce miji ai kaga an daɗe kenan amma ka ce ango ana ga nufin yawa faƙalar munzir sai munzir ya ce fa'in na zalika biya di abdurrahman wani al'amari yanzu ya danka shi a hannun abdurrahman wa kenan uban ya taɓe jan wai a ci an gan maka auren yakka Allah mutum ya dinga karanta tarihin magabata bari mu ji abdurrahman me zai ce faƙala abdurrahman sai abdurrahman ya ce ma kuntu la'arud da amuran ƙautaitihi ban kasance wanda zai taɓa mayar da abin da kika hukunta ba duk abin da kika yi ba zan taɓa ɗaga shi ba ya ce dawa da aisha ba zai taɓa ɗaga ba zai taɓa tayar da abin da ta hukuntar ba ma'ana yanzu wannan saki da aka danka shi a hannun uban ya shi kuma uban ya ya ce ba zai taba daga abin da dan uwan shi ya yi ba ko abin da yar shi ta yi ba ta su kuma tar faƙarrat habsatu inda al-munzir sai hafsa amarya kenan ta tsaye a wurin mijinta almunzir walam kun zalika talaqan kun ga malik ba haka yake ta koro ayyukan al'asar tunda a zamanin sahabbai ne da tabi'ai kamar da ya ce wasu da yawa sun ce ba sai da amma ba a ji wani ya ce hakan ba haka ba kun gane magana ko mutum yanzu abubuwa sun kici sun cinyewa sai aka ce sai miji ya ce ya danka al'amarin sakin ga sirkinsa ya kenan sai ba ga turus dole ya sanya zai kuma ba kowace magana ce maza ma suke sa baki ba sai ta abin nan ko ba yake ba ita ce sidratul muntaha in magana ta kai maza to za a ɗauka mata mataki ne don ta kai manya ake cewa to ya kamata a ga dattaku a kai kada kullum mu ɗauki saki shine ƙaunin fasul shine abin da zai rabe kawai na sha maimaita maganan nan saki ba shine abin da zai rage zai raba duk komai ba ba shine matakin ƙarshe ba abin nan ba shine matakin farko ba saki mataki ne na ƙarshe kun gane wannan da ke ko daga wannan kuma sai makabartar saki ga bai kamata abin nan ba eh ban gani ba hmm. ai ban ce waliyi ba kaji da na faɗa maganar ce ba wai ita ce waliya ba kunga ita ce mawankiya ita ta aurar da 'yar ɗan uwanta ita ta tsaya akan auren ka gane maganar ita ta tsaya akan auren ita take ita ake zuwa a samu ita take kaza amma da aka zo ɗaurin aure namiji ne zama waliyi din ka fahimci maganar ko ita ce ta tsaya akan auren sosai da sosai sunanta ya ta maimaituwa a cikin auren eh mana kaga shi ma san ba biyu ba kenan ai za ka ga mata suna da tasiri a wurin aure ka gano ka gari ba waliya ce amma sai ga auren da kake nema wata ce taimaka maka bulo inda za ka samu a shawo kan wanci to da komai da komai ya daidai ita ce waliya ba ita ce waliya ba ita ce uwar ba ita ce uwar ba eh amma sai ga tana <laughs> nan. eh eh na farko dai tana da mata ce za ta nazari ɗaya na biyu kuma tana da mata ce a'a bata ma karɓa ba ka gane ko ina zuwa eh kenan na biyu kuma yana da dama ya kira tafe ce ya janye wannan sakin wannan abin da ya fata ɗazu ya janye shi eh ya janye yanzu ya dawo hannun shi kenan ya karbe eh kafin ta saki mana bari mu karasa ya ce makuntu la'aru da amuran tihi asalin shi tihi ne tihi domin ta'ul mukhatab ce tihi abinda kika wanzar amma sai ya ishi ba'i na kasara ɗin sai ta haifar da mai yawon tihi saboda ka harufa duk wurin wasalin kasara in ka wuce gona da iri wurin kasara ɗin sai ta haifa maka da mai yawon haka nan in kai ishba'i na dhamma sosai sai ta haifa maka da me wawun in kai ishba'i na fataha sosai sai ta haifa maka da me alfin saboda ka wurin qur'ani mutum sai hattara sosai da sosai ko karka zo kana alhamdulillahi hi hakurin nan da kai ishba'in sa kaga sai ya haifa maka da kasara idan eh, ya'un kuma Allah ya sauke وحدثني عن مالك انه بلغ ان عبد الله ان عبد الله بن عمر وابا هريره رضي الله عنهما سئلا عن الرجل يملك مرأته امرها فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا فقال ليس ليس ذلك بطلاق an tambayi abdullahi dan umar da abu hurairarta aka tambaye su aka ce lagafata mala yumalliku arrajulu yumalliku imra'atahu amraha mutum ne ya mallaka wa matar shi al'amarinta duka fataruddu zalika ilaihi ta ce bata karba ba eh ya ce ya danka mata saki uku a hannunta gashi na an ta ga dama ta saki ganta an ta ga dama kaza sai ta ce a'a bata karba ba wala ta qadi fihi shay'a bata wanzar da komai a ciki ba tambayar da aka yi wa Abdullahi da Umar da Abu Huraira kenan me hukunci faƙala sai suka ce laisa zalika bi talaq ai wannan ba saki bane tunda bata ɗauka ba ko shi kuma bai ce ya sake ta ba a ciki akwai saki a ciki ba babu sauraka ba saki bane wadda sani an malikin an yaya bin sa'id an sa'id bin musayyab an nauƙal idza mallaka rajulu imra'atahu amraha falam yufariquhu wa qarrat indahu falas zalika bi talaq wadda sani a malik an yaya bin sa'id daga yaya bin sa'id an sa'id bin musayyab yawa imam malik ibn anas yana riwaya ne daga wurin malamin sa'id bin musayyab haka ko kuma ya ce balagat ya ce balagani an sa'id bin musayyib annahu qal sa'id bin musayib ya ce idza mallaka ar-rajulu imra'atahu amraha idan mutum ya mallaka ma matar shi al'amarinta kaji fa ga wasu nan al'amarin ya riga al'amarin auren ya riga ya citira an ya nema din ga kudin ya tara ko kuma ga auren ba kudi duk dai amma ga wani tun ya dauki sakin gaba ya mallaka wa matar shi hannu ƙal abin da ya ce idan mallakar rajulu imra'atahu amarha idan mutum ya mallaka wa matar shi al'amuran ta duka falam tufariquhu matar ba ta rabu da shi ba wa qarrat indahu ta ce a'a ba ta so ya rike kayan shi kaga wannan ta yi nasiha ta yi hangen nesa ko ba kai ke ba wallahi ta yi hangen nesa wato ita ma mace ita ma tana da nata in aka ce ita za a yi wa haka ta sake yi saki dubu ta sake yi adadin taurari ta sake yi adadin ƙasa aka fahimci wannan ta sake yi adadin ruwan saman da aka yi duk adadin ɗigon ruwan sama da aka yi ta sake yi adadin su ba haka ake yi ba akwai mata na gari magabatanta ta ji me suka yi da aka yi mataka sai ta ce a'a ya rike kayan shi a hannun shi suke wa qarrat hu ta zaɓi zama a wurin shi aka tambaye sa bin sabi ya ce falaysa zalika bi talaq wannan ai ba saki bane kar ku manta fa wai akan haka maliki ya buɗe babi yake kamar fatoyin sahabbai da tabi'ai kun gane maganar ya faro daga auren na Aisha da ta tsaya a kai ya sake biyo shi da makamancinsa ya gasu dai qala malikun rahimahullah to yanzu malik kuma zai ce ya gama tattaro maganganun sahabbai da tabi'ai ga abin da malik ya ce filmu mallakati a cikin al'amarin wacce aka mallaka ma saki saki aka danka mata su a hannunta idza mallaka zawjuha amraha idan mijinta ya mallaka mata al'amarinta thumma iftaraqa sannan sai suka rabu walam taqbal min zalika shay'an ba ta karɓi komai a hannunci ba suka rabu ba ta ce ta karɓa ba ba ta ce kuma ba ta karɓa ba sai aka rabu falaisa biye min zalika shay'un to hawa ba komai a hannunta an gane maganar idan ya a tsakar gida ne sai mallaka mata saki sai bata ce komai ba sai maza ya fito waje shikenan ya bar hannunta ma'ana fatawar maliki shine akwai khiyarul majalis a nan inda ake maganar a nan za ta zaba in ta bari sai da ya fita to shikenan babu komai a hannunta eh sawa'un ta ce ta karba ko ba ta karba ba inda ya aka rabu shikenan babu komai a hannunta ko da ta buga mai waya a ya riga an rabu kun gane wannan da ke ko wannan kuma irin shi ne khiyar majalis a kasuwanci idan kai sayayya a wurin mutum kana da damar kuna fira ka ce Allah ya haƙuri fa ka fasa sai ya dama da kuɗin ka kamar mai da da kayan shi isa abdullahi dan umar da ya yi sayayya a inda kuka yi sayayya sai ya ɗauke kayan ya kai shagonsa an rabu ko ba a rabu ba an rabu shikenan a kuma ba magana ka ce ka fasa tunda yanzu ba a nan a majalisul ma'aqad wurin da majalisul aqad inda aka kwallace nikin ka gane maganar ko saboda da zaran cewar kaji a ai sai da kuka rabu ta bugo makawa sai ka ce ina ai babu dama shi saki ɗayan ma baya hannunta wa huwa laha ma dama fi majlisihima imam malik ibn anas ya ce tana da mallakin tana mallakar waɗannan abubuwan da aka bata maddin suna nan a inda suke ba su rabu ba in ya ɗauki buta ya shiga bai fa eh wa ina taba mata sata ina taba maza sata amsa ne eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan ta bari ya tafi sannan ta ce ta abin nan bai yi ba yasa imam malik ibn anas ya ce sun maftaraka wa lam taqbal min zalika shay'a bata karba ba ma'ana bata haifa bata bata zarta ba falaysa zalika bi yadiha min shay babu komai hannunta saboda da ya ce ya mallaka mata saki kun gano wannan da ke ko ɗaya kenan sai ta ce ta karba na biyu kuma sai ta ce ta sake shi sake guda shi nan saki ya tabbata kun fahimci wannan ko da ta ce ta karɓa sai ba ta zarta ba sai ya tafi shi nan ya dawo aljihunsa eh nan mallakarwa baya tabbatuwa har tsawon rayuwa wannan khilafan na abin da mai almuguni ya tafi a kai kenan na ibn qudama kun gane wannan da ke ko mallakawa yana dama idawa da sai yana da an sun rabu shi kenan an gane maganar Eh, wannan ba jin ra'ayin miji in dai ta ce ta sake yi sake guda kun gane wannan da ke ko ko kuma ya danka sake a hannun wani wani ya ce ya sake ta sake guda wannan ba magana a kan shi ana magana ne idan sakin ya ɗora a kan biyu ko uku daga bayan mijin ya zo ya ce shi fi wallahi ba haka yake nufi ba shi fa ɗaya yake nufi shi ma ya san ba zai ce ba wai sake yake nufi ba a'a ɗaya yake nufi to anan ne ake buƙatar sai ya yi rantsuwa kafin a tabbatar mai da suke ɗayan eh nam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik